alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman an ɓe kalaten do kala je kasal kilama kala ɗana kisala anin nema anin baraka muhammad men ngin dina kendo na daga dino kalon ko sabara kalon lamura ngin karo mbala dana nala kendo aljanna o kolan be ala na fa ala sin mandaba lo kila ala silo kan en baluwo kan en wa kan fa kola ala sin kisan no men faada ala siyan fa ka fanno ga dunde arja no men bena ala sin kan nan e kana fili e kana badal e kana fili e kana tinya si ma kola le ne den arja nan walan da nol jonda nol ko mo fofo amina o kola a kontinu na wala oɗuman ɓe wara ɗa keme saba tan nanen konon karotil tan e saba joni 2022 tenen don. orman ɓe wala men do tenen lum wala en ɓoole kanten mbaten islam forum iman mbaka fo kon ka forumo ɗum ke o ɓe kondo ɓiriya siyaga seedi santi o sirejebo kambiya anen lamay lawɗa ɗa mofin da mo ko ɗo kewɗa nen ko ɗo dinɗoɗa ba keɓaɗo ka duwa ɓe ñasiro no fansuɗo no fensa nan kunna desoɗna lake wa kurama continue nawrata oɗumon ɓe waɗaɗa keme saba tan nanen konon karotiltani saba jum tuwandi tuwandi tenen don. waytenin lon wala on ba ke kan soɓe kun kunda ka sama ba mba tosuɗo saɗa mbe da kirabu sarf kubura da mujalla da saban jam ɓola eh. mbala mbe ala kitabomeda kitabu assarf falen do bunda yala fana mujjula ya dole te diro.

ene stade fulo sannan ko do sambe dirham dala so yala na ndolle ko do da fulo se ka fa fulo se yo dirhamol ɓe duna dula doto dinarol ɓe dula doto dolal ɓe dula doto riyalo ɓe makka ga dirhamo ga ga asan fulusol walan sa nayi banque no banquete makko dola comme sa dolla jamin ɓe silan ɓe men suhamola min sefanin dara so plus koɗo sa nie darsoni sefa e falinyoye walla dolal ni rialol makatalal febeda maka falen ɗo fana ɓe julayalo kono kodi san kodina faftarakna janjanta kabla annata kabada otoon be mangola koɗo moɗen koɓe dada kala ko la yaslu haha fi qol malga maalikila kooɗo amaŋ be jaada la kumoto o haaja faasira koñ alla firo ɓayta fire tiñarona ko nando kiila ko jannaali ɓe jan jannaali ñanna diila ñoolene kiila la kumoto sotte dante karannaali ɓe mouhamadou loo kumolen nooma ka la kumo horma ka a respect ka buña a a ka kilalo kumo hurma ka buna kulu ngo alaide mona je a goy go ni no akrali a falala kambe ndal man ko do dinyal tala da firoti nyada anan beda al alko fal bugo ke al buga ke mona na al mal kenya lo elamu la hal walan kenya lo kala li malikum fil fulusi malike men fanya kodola kodola khaira fiha ako khaira ful kododo nazaratan zahabi kodo sanola wala bil wakanin kodola nkono ka kodi falin kodula ka kodi falin sanila sefa falin dalasila ehe tumanda anila ani te sina fana ni wanda ya ta tan mai ta, da kila ni do kan isa ya sira ko do mu da te na bar mana walla kon do da daman si mbadon da ko kan maka da qur'an ke da bari ba la da haramu da munali olon ha bar ba kawsa barka n tol yamira ko no mol man karan fon ba ka dina karan te ba ka kawsa si famira haajo be ka kawan ɗone karan ɗone mo salen e ne yanen ya yaye da ete si falla ñanna dino ba ko komin yara misimu ɓeɗa karan na yara yara yara julol ne ko ɗuwa kode tiyoɗo walle fo na karanna de si nya fula andum ɓeɗe be salomenan no lon nale wana zaba aludusubil ujur yusalluna kama nusalli ni de da salo min nan ni ke ni be kayen da lon do itol fule jula yake ya kidiyo fana lon oto e yara julor nyen e e na karan no la imamol to dobulo wala imami kan salindi men hanen de jula ban simol san na nga kidiyo lon ko yaro nyen be dindi ma be karan da lale ba kawsala formo do walla ba kawsala karan da ma jiso oto san jula ya ndela fira wala kala inyan nan yin kidabo be mo mo karan yaba be en kidabo on do julo be nyan nan kanan nsa hodo misimo be bay be be ko nyino fano yake e moma da bi ko do firo no wa man siya anda hanira da san sokko hanira kondo awa burani na ni na da sani zagara yau yongo yau ba sare duwa ba bero yarhamuhullah wa radiyallahu anhu akoyo ko e eh, kalalmo ko bafi walaw anna nasa natan ko mawlu a jazu ya jasu yaada kandi ɓayna hoyda aljulu da kulo saji kulo ne mba kulo e ko wala ke ɗammal tema koɗo jambo koɗo de ka fo e fiɗon wafima kana yawdu mo nyen ko de kay dol man nan hata ata ko eh, la ha sikka don fo e taman sero kala ena ni ya da la kala do nga kon ni am tuba bi ya ya ko don sama do wor wor ka nan ko don ne ya dum bodo ngana hmm. e ma non do nyen ko de jambo to kero ba birin se fati yol la da e kambe nda ya da kandi la mara la ni mara mo ni julon ni firo e ko nyinen tolla fonkoti na da su kemo mo nyina de sefa na keme fulo kem na ni wele keme wele fulo mo nyina de mbe firo no wa firo kala nyina la sa be sano ni ko do furo ni sa je ni ba ni fon san na nyina la nyina do la ko do jambode oro sa ni da la firo la e kana fo e kana la ko do ko mbar na fa la na da tim maro mbar na baka so na de mbar na ko do do na de kana amanda mbatun ba to bi ba la ko bol nyambulo sai sai kilala kumoye bolo horma kanden yaɗan hawa ha bi han ko kulola mu waliya koɗol kol ɗum ko ara idiyamana je ene sitade fidda koɗo foro konna ga san aw hatama san aw tibra zaw mungo ton kam ɓalo ɓe fulosen koɗola faf tarakna n talata kablanata kabata jannen kamuta ñobula ay e, jusi haga fo embeɗa fekol malk malke la kumota kala ko laya jusi haga ñente dal fekol malke malke la kumoto de lenna malkan kaatu malke kala kom laya jusi folsum ɓi fala sen falsum ɓi fan koɗote dala ka dalasi wafi dalasi fulana olata jusi fulosi ɓi zabolu fidda ako koɗote dala ya wafi kon sannonen koɗolam ola ɓida nendinan nasiyatan ɓatu gana mhm. hawa ha ngadi ɗa yadi nte nta de mbara da bon ko ta bon ko ne aka mana nga dire ya hmm. ya <laughs> ala ala idara marsi oto korkede ñino wala walla rooti ñino walla simenti ñino wala aliye na ye ristol naati aliye koɗo jurmi tabulo kan amadou amadou faradio ñolla tabulolu kan aliye koɗo jurmi e koɗo konde yeɓa kasoro wala yeɓa kasom wile keme wile wanne ɓe jang wile tallulu yo san wile keme fulo ɓa kasola muñedi yo san aha sa fele ye wile keme fulo ɓe konde a ɓe ɓulje ka ha tabulo kan wile tan fele wile tan fele aliya konde fo wile keme fulo sa yeɓa kaso e wala ba ka so na ba ka si do be o man ka na da ye ane sefa falemñe alaka ke ɓooɗalɗo yapotoɗo da sera kunda san sefa falen na wili kemo fila lafta sefa million la ha inde sefa million mu jerda si wili tan sena fo tan da fo kemele mba ha san na wili kemo yakonde wili kemo fil henno sefa dal so ɗina mbita san sefa dal so file ye sefa wili kemo ni wili tallule sa toɗo wili ko do bande yo mbaɗuga na mbaɗuga ta sefa mbaɗuga ta e, e, e, asindi an kammana mbaɗuga na ani mbaɗuga na kana kumbiyede sa ala janjan ala baye ay ta fulo ne sefa sir da yana ila kodo siron diara ali ya konde ku ko daga ali ko da ko ila se fa fere ila da so fere aya dila bonnin bula ali janya bare al in ba dun ana walla san ko kra sere ko hanina de ba da ko nga se fa do so ka le na kodo dona da mbe da su do eh, ne ali ya kere ba la ma ana haram da mun ali wala Allah firan wa firan bidan bolon na da bandon yin kuma fora juna ko yin kira ban san jula kira bo da ko muhammad sura kuma da kuma e da ya ba na kila kuma da an bunu wa hadisi eh, wa eh, eh, kana ay yunus ibn wa ibn qala ibn wahab an yunus ibn ibn yazid qala arabi ibn abi abdurrahman annahu qala ko al fulus bil fulus kodin nan kodi bainahuma fadlun ke shan dunya da fahuwa la yasu ta betala fi ajin sa obi aji wallan yani ani andum ndum ndum ndum alkaka alduka ke ko ndela fira na alama nyo bitole la mbela fira ko de kayde kuto le la yasin ka nyi fira be dalse te kayde kuto do yasin la fira kayde si faju nan keme kayde kuto la keme fira kayde yasin bi ka ba kiwe ne kabar kabar do pindim panda ani tallo kayde kuto wala da eh, tan kayde kuto yo sa nyi kayde kuto sa e kamen te kala banda be akor ni la fira so do la banki wala mobun ko te la fira wili tan kaydo la ha e te be la wil tan kaydo kuto le bi la ha do be keme la la kan ja yeah. fo wilitan ɓe manke wildan ha ɓe wiɗa ɓan hino wiltan kayde kuɗolati mbabula ɓanke kuta kudam alamu e sila jal solniramañon fonko kala ɓañi fana wiltan ha bayi alaytalo min kotoma ma mila kotoma ke jal solon goɓe kutama oto sa mbe kutama wiltan paquet o sanna kotoma wiltan nin kilinnela walla wiltan keme fula keme sa he ribala. mona albugo fana ka allah hewro hmm? mbira gamole sani mbe sukula ala alisola nkele so sefa keme kaydo kudo wala keme fula kaydo kudo wala keme nana kaydo kudo nimbe e, e, e sa yansi kalodi odo sa mbida keme nana nyinolla ba pakedo de ka dola kana ke nalo ga aluko ke ko funa mo riba na haramo le munali olan dulola ali olan musola alle hewda ali olan e kore mona ba ma ila ka ba sinya ta woro ka je na alal ka ba mol be hijibla de nya bal o riba da jawa ta de ila riba dal yala wil ta man لا يجوز هذا في قول لا يجوز فلس بفلسين قد من دا قد لا yombe haɗisa karam wa akoye kofi fi ajina bi aji wa illa ajilun bi ajilin wala yasulu badu zaka bi badu illa ha an wa ako ban ha jira sai nyaade sina dina walla alba falen kan ka lafa walla nyaada ba lafa to dala wa illa ajin ba fa ali aji sai ya aji sai wala yasulu badu zaka bi badin dun dota dara man timma illa ha an wa fa sai ne sai hinnin hin sai ne sai hinnin hin hinnin hin eɓe tembela tanninta bolnen bo nde tawdira nde eh, kono ndoɗen sina hakkillanodira te dalal قال الليث بن سعد أي يحيى بن سعد حديث لم وربي أنهما كره الفلوس بالفلوس وبينما فضل أكو ين كن كودي سان كودي لا كودي فالين نالوكا كودي فالين كودي لا أفلا دلسي يلي تان يا فالين يلي تان نكيلنا كرما نكرو ما أفلا دولا كا حرام ربا أو نجد ولن بنا ديلا ربا ويل تان كايتو ديلا سان باكيو دا فنا باكيو ديلا سان دي نو دا ربا ني تكو بايتا ديلا نيال

mene afa ko ni la wil ton muru wuraro nin gidan a kodol prokan si wili lu fale ni e e wuraro ni wadi o ai na o wadi ali ali o gidan da kodol no eh he eh, ribalo ribalo da ali na da ga nin mo da alala nin mo da ga silan alala ba neman karan neman sila ne na ran karan je kan da mutum je kan ni misali haran tol tuta tuta mun tuta alin abu ba tuwo ko kita Ah, oh, kala oh, ina haka da da kadu sarata sikkata misla sikkati danane o daran sai munen koɗo nin koɗo ɓawi be tun kanta sai ko sananin sanoto sai koɗo ɓurata sanolo daranin anin koɗo forolo ɗato fulu so fulusolo fana riba da ta tamala jeede sanar ka wafi ñoye ñaame anin diri hamol ka wafi ñoye ñaame sane nin sane diri ham nin diri hame oɗo dalsiɗan ma nin da kela ñoye wala nyama sai fanin sai fa sefaɓe kela wala ño ñaama sefanin dalasoɓe kela ñoye wala nyama. sefa fere ya falin man koy e go nan e sefa wili tan fani e dar sole ko wil lullemu walla win nan keme lullemu sa ina dala ko do konde wil nan da to da keme lulla e ko yom batun batun batun ata ngana keme lulla kame nan batu jankaran ko more man koron da ne de ta keme lulla kama nan folo na wil na wil tan be mbul sefa mi ya be sira nga ya konde nga konde ya dinna nga dira o lo to bare nga tangana ay ko man hamin adum bon gonga findina amanda da findina na fulo ngana bari de mun al karandala ban al ka keten na ban la ilaha illallah in kida ba kuma da ba da wona ko soon fen ɗenda ne nen firo no wafiro nen ɗo ɗo nen julayare min mojallade da ɓol bol tiri a baabe fula kew o kana fo mon koɗo alaɓe kala sangalo mbora ke bol mum do do jon la ko ka kirti ka bay no jam bay ko do anan ko de kirti yara fan to nyar mol be la nyanna karana misil mo be janni ka baliki alak dadi ya fo ara sala yara ka ba ka kanyum ko to nyara yara man ke mamu da mala nyanna karana yara ma lawon min genden jayo do anan ni si kantal albe nyanna karana kan jarawatla sadio ne tisore sala mo ba alhamdulillah ni ya si ande kilen kanya ya ni mo ti so ti so si mo to yara makalla eh hen mo ti so da alhamdulillah na ti so fulan janda fa shafa kala o bai sa sa na ki eh, fe ko le bol fa alhamdulillah so ti sa sa mo ka yara hon kala fo ba be kala yara hon kala fo da in ya kilin na kafa ba ni man kara ibe tulo ka kara ti so le itla mo fa alhamdulillah yara hon kala wala ita man ka wal man kara be la mu da la mu da man kilin na da Allah da yanni mauliman karan abi jafar qala an ya alfafu lagu su na ke ba na sai gol kullu be an han kanu ya ke huna ya kona sarful fulka kudo dina da anin illa yadan me fubul ni بدن أنا أداري هذا بيد كرم وقال يحيى بن أيوب قال يا يحيى بن سعد إذا صرفت درهما فلوسا درهما فلوسا نيا درهما فلن دلس وكما نيا سيفا فلن دلس كم بيان كو دلس لا فلا تفعل على كنا بنيوب حتى تأخذ كل فن يدن بيد إذا كلا على الفساد دا فسلون با هذا فسلون كدن هنبي كدن فلن نالي أمبول ما نالي o n'a jula n bɛ le la o fana b'a jula jula k'a bolo da o de le la sanni n'a jula ko de n'a jula jula ba jula ko n da to julolu mujallade saban jan mu dawana kubra kitabu sarfin be falendiro bunda fi muna jazate as sarf sarfo eh, ko de falon bunda kaɗo kaɗo falon kake sane katalani ma jaza kol ɗon ko saha nono ko ibun kasim ko maliki ko mo ɗawano ko ɓura to arayte mnaje in kol to nin ko liraju moya wona hono julson ɓe siyen fi majjel siidlaade a ferannimoɓe siira ñoo kanjen kay ko mbimi e sina dinar dirhaman ila wani mumon faliñe bi dinar dinar ola a faliñe ɓawi falindom wafirode wa kala ko nama ha kadi fa ɗum ŋaake o kurnugo ananta eɗen tugon kadi fa ɗum fana sonda fata sara funaga faliñoma sumayel tafata ila insana ya moɗo jiɓe ila jambe a kalala fa kala ko accredine e sina dirham ɗon ɗo da simon naje dinar mo ol tafatto anan tafana ñafa ila aka dola ila jembo ɓen ka fattude ka ettadine dinara dinara dinnaje fa fala dinara dinara o esina amla manda kala ko la fi man <laughs> jila gunda jila ba ba a sen kam ba dan kuma kudu ke lagara na da kasan ya sarfi mai safa ke dina sefa bi da gambiyar wato mana sefa falon jalle hmm. hmm. sefa wilo mbo jalle la wilo kile kama kono misali hmm. yo sonta mbe wele fulo dile yonde fana ɓe gam ɓe koɗo wele kima yara yara kam ɓe koɗo ten balaja wele fulo ta balaja a fana wele fulo te balaja mbayaade uh, hmm. a kaa fe a koye wele fulo fe mina koɗoɗe ɓen mbuto ete kadi e commande ɓan mina wele kilonte jee ɓan ay ko ña fele jam yo ay wele fulo nga wele kilon mbiya ñin dada faman da aman Kuma ma lan fal ba fa luwa da be da da ba luwa da fal be misima da fal be munas misimol da kaira to dina kida ban don lamon da majuso mi majusi arba kenan misimol da kaira to dina me be ka bare la kida ba bi ale hudol be ka bare tawala kirisiano be ka bara injilol misimol be ka bara kuranola tol be keren tol ma kisan tol misimol tol be keren e to dina ma be ba yela kida ba be ka firo no wafiro kala e kiyeti o kala e sonka teala e ke fendi ala e to misi misimolu ay konte karan ɗo fiiroma ali akkeɗen kayrata ɗum je kol ɗum ko arate mona je sa ibn kasim be do ko ɓala ben bulo jam sa nono ne ibn kasim ɓe malaki be do ko wala arate mona je inna zarto mina filorohe ila adarahima baynede ga koɗoji ɓe ñaatan baynede ɗe yaɓe mobol ila jam ɓen karal ga koɗoje mobol en dandan fakkulum ko beni min darahima ka haali e sina dirhaman ɓe dina ila en koɗon ɓe ɓulten mm. e eh, dinar kilen ɓen ɓulu commen daleso ɓen ɓura falañe sefal kala ko kadi faade gake o kurɗum ko kadi kabil ɗum sonde fo a jabtuhu a sarfa ga sar ga falendo waja on sonde wa falendolala ga ga ga eh, kemo dila yeñin keme fulwadi ɗum sonde min sifa o kabatu darahi ngara ko dota e juzu hada sarfu nyin ko falande be dara ban fi qawl ma malaka kuma da amna walla da dara kala ko saldu man ngam malaka ga arajul mola dam ya dafa dina dina dirham mo dina sano de ila sarrafa kada kada falen nar kan ya stare bi min minhu dirham ma pura dal so sa ma kuma fala sefa la dal so la dala fa zinhu sarrafa hmm? e, e, kada falen na fila basuma kan no de kol hota buda adon dara keso kon wa yakhudhu darahima ko do bondi fayote adiyala kala ko la yujuna hada nyamma nyawari ah kai <laughs> iyo lon ha aga men san san san ko sefa tiyo e ko sefa fale ma sefa dalso dalso fale ma sefa a ko kombina gambia ko sefa da ben bolo so ma jara so ma ala dan fa so fale ni e wala mun na fale ndila da so ma ko mala fa ga ke ko ba na na karalla yo ala dan fa jan hakil da san sefa fale ni sa fela sefa ti na sefa tiyo belo nyabe moro sefa ha san yalla ma moro ni wil tan na ala fela lo wala wil keme yo ala fela wil tan lula tan dal so amira ma nya bito ala wil keme yo sa mi sarfa e san sefa fala yo ay moro fala na be nyo kon don la yo ay na sefa be kon de wele keme wala million kilen sefa ha akaba fala akaba fala na kon ba don ada ala ngada bi ko ngadi la moro la ko ada ata dala de ala Mhm ala ya fa da abiri ko ala ko na de moro la do be janne ay na na falen de da si wil ke mo dira e, e, wil tallulo ya si fa wil ke mo diala yo wala ma falen de nyaa bara nyin kama fele ya fala sa ite la wilo diya la ha ate ya la wilo konda abla keso kono walla bi abla la jibo kono wo kola ko ate ata findindi ala nji bado ka bo konda malike of ko fon ma nya bode fon ma beda amanya ne la kodo bla la jibo kono folo ayer abla la keso kono fola ya keso no kola ke cha bo bla ana afindin ate la kodo ka kana konda kana dila ani ako fon man beta o nyama mhm. la yo jibune hazo manya abu maalaki mane walla yettrolla yettiro ko dinara a ñannala dinaro tula ala haala ala alta hatta yokkoye fonala dala he fonala koɗo bonde a ñannela koɗo ɓulala e ɓullela dala soo ala sefa bonde fula koɗol ɓe fele ñaaɓe ɓeela ñoola sefa kemo fele tela keme fulo fele ñaaɓe koɗol e fayidina e aliya summa walla aliya konde summa yakude dinara dinaro ta ila koɗo o yottidahaale e dirhamo dira ala koɗo a ta dila yeta bolne bol fayin kana haajanla sa haaji dala hema ñimmeñin koɗin santan en ka annama istakrada si a fenna ɗon muttasilan kalba amuda ɗon ɗon suɗolen joro suɗade ɓe manjarin nafakade o kamuna dépense yahullu ha min kuma bondar jibo kono wala yabu asora sola yatihi bisabe amam moki memɓe sanonatira wala yakkumu ila mawɗo yesdina ha da dada ba konda ba pese damda o wiyatana fo kaɗano walla fulo ba folene ñoma danda koɗo ɗira ñom fi majlis wa si wala majlis min manke siɗaɗa allaji men tasarafa fi fula fula damda o yenoma yesdina ha makana pesa o dulato yo tihi gara dinara koɗo diyala makana dulaɗo fola ɓasel ga kasiɗoɗo lannama kaɗum margue kala ko nataton ko ya diyala dawnta dilawo to dinka kono ɓaɗum ɓaɗugana ema lefowol ɓaɗugana hmm. ema lefowol oɗo tale fula ninata sina firoɗet kala gola an raja na tan go mo la kala nin mo be nda fi soki mar soto fa wajabahu ala darahima mahu a wajibi an dama ko do men babul summa sara ma hu ila sara asaya eh, fa wajaba ala darahim ko men fa wajaba men a sondama comme sonda mba falena ñen kondole sonda ñoma kondole summa ma mahu ana sarana mahu da ta fe ila ri fi ala dira kan ko fa su ko do diala kala ma ko ala kala fi zaka jaka o fana kera deje o fana man ɓeten sa a fira ali a fon be dole kan e ka ko ko do gelle be to bonin nan kamo a ko gelle be mbulo nyen nan kamo al kambe ndam ba fal nan nyina ko man fin dindi nyoy fulo da ha sa ay ngbar ngara na fal ndirra bo sibe kono dole ya re tan adan dan be dole kon podi en samba be ko ro mare ko fo manda bara allah yin kun ko ra ka so man sai e dole ka so dole man tanalo etele man tana long karambalo to kolombo etele man tana long sharon kaso man siya da etele man tana long etele man kaselo la khaira fi da malaka kai kala da e akwa kala sai eh mba fula da men do falen dollar ela fura ko de fala ha na aka falen jan bante ne daga fa silo kan kombe kodo ibe kodo yara fan kodo te wala jan kodo te wala hana bente bulu jan ninga na kodo de ben san bala bir kodo da kodo na aniko. ta sangata ñolla sa yafara ila dole a la fela wili can lafira sefa lafira da zaha yo ela ñi wilo ha lafira sefa da zaha yo mbaɗon gaɗa kono ɗo falendi laaɓe kono ɗo kana nakko ɗo tambure nen kada kono ɗo oto mbaɗo gaɗa kono ɗo gaɗa koɗo kama kana nte ɓatun e na e ko ala kana o ɓeega ta kono ɗo yana fo na foro dati sa kirala ko marake falaw kala la naka ko innama yadara ko kodo be mbulle fa qala al muta men da fada sandi wala kay ko iza bina ngata ila so ko marsodo hata no dia fongela kodo je so man da ko la ngana pesa wala ngana konde nan zan aji be ila juhi haka inga kodo kenya lon fa en kan da ji da na be dada akhastu ha men kan ngata kaza kaza yannin eh, dirahima bi dinar eh, dirhamun nan kama dinar nan kama kala ko kala fi haza a yan fana man bilad walakin ba yasir ma na da folo ala ghair mawdi kana yo la de kana fo fa in ajaba shan nin fi ya buje a kaza sata wa illa nufi ma ya buje taraka sa da ba no isa ya karata da ba ne haramun sai da kodon don mun ko sifal foro da dubin sa ngata nda sa nema fulo fonin nga jam tana kodo de fonin yala kodo jere ba yala kodo mu jallete nyenam ede be sefa fala na ma jallela nyenam sa nga ta ko fol sefa nde ko sefa kino kodo kayde be do la ha nga ta do mam da dala ina kana o fala na ta ani in daga kodo fala nga lafta kodo fala ha fala de dula be jan dawo da falen de dula ila kodo na kodo ita na e nya bo yata na me nya ya je bal kana sarade bilal manta ago non de ali afoda dal ma kyo ala ko karan karan lafiyan bai fono kawan do normal karan bara ko ku kawan do muna ne ma kawan conference mo da usazo ko ku conference kawan da nan ma karan do ka ko ndi kawan do da men bai fono kawan kawan do ta alba sara fale karan fale mol kawan dire karan dire Allahu baka wasu baraka. Allahu baraka. am nu nitan da jamaano juma e baalo no koñen kake koñen fora koñen ñen na lon alta sabar la al wakil hmm. la ilaha illa allah imam malik do anay kam da man kara mo man kara de bere malik wulu da ba am so ma ñoo wulu wa de wulu la ko rek mo do lu je no wulu da ñam bi ko moɗol ɓe je nol wuluta mo ɓa wulu o man ba ɓawol ñom mo ɓade wulura ma ala bolo boole ña o ñammo wuluɗo ɓeyetol wuluɗo ɓeɗo men ye saba aromaɗo ɓe ja moole si ba ɓe ade wuluɗa moma hmm, wala kadi am la hayra fiha kayatañinde aydan tugum walakin mbaɗa yasiɗo ma ho malko wayna e taale folo ala hayre moɗo alkanaf alkana ñoo appoyment naɓira namaɓira nakira namansi nasina ana altal foto fa in ajabo nin feya ñaabo a kala sata o e namansi fana a tuƴe walla a taka walla a tuƴe kol donga a kana maaro fo malake keɗa ya kira ho ayñin konne ya rajula ene mo fulaye a yiyata sara faye koɗo falle ñootema fi majji sen fi dula ɗum summa yakkumane fuloye wuli faysi nani yata peesa yata konde fi gayre majji si dula ɗo ɗon ala ko nama ha na fana konne <laughs> ala ɓe siri ji ala ɓe koɗole kuma fo kodi e ko jalla mede lafre sko ɗo falle ma jallen koɗo si adal jalla lafra nde million tan ɓe mbolo sefa lafra ya falleñe dala si tanna dalsdala sola million tan sefa walla million kilijin sefa san dala soɓe kandiñe ala ya fo ñala jan fewani ɗum nakkoɗo gari koɗo ɗeɗo anni yalan koɗo ko gata konoto <laughs> gata konoto ma koɗo kon di konoto yalo mbi jambi kene baato mawlo ñalan koɗoɗo ko wonako he sawi gata konoto aliyeta konoto aliyeta koɗo kondo ƴa haramuda ribaɗam ba kawso ofnama mbeɗa anama mbeɗa sa ñana ehe sefa ɓen bolle ɗe dalesoɓe ɓendebo alda kono da aliya ko fo jali ya kondi jali ya bali ya be wa fi nyonya la jan nyala jan sa en ko de den no ale taw de nyolo kono alma di nyen si bla do fal dara si bla flan jan o dum al bada haram on de ba kono jalan ko do ko lan kana ko do bonde sira da nyoya e ba ga ha ila mo ko fere de lor lo ko do jele be million ila fra fa dar sa ha ni sila ba kan de mol be nya e mba don ala ada kono do ada de ala dan fa no da kono do na ko do bonde yo ala mhm na ko do fela alta kono do ala fo jale ala fele je bare en kana fo janga da ko ala da falen kono do bayi ko do ni o kida bare re bana haram ga ali o olon ko de ma e karam me sa min simol laada ba ko suma ko yara yara bela na kala namanke imam kuuto koɗo jiɓe ni ɓe min ɓeela ñina da ni salo tiñade ɓole ka ta kula baɗa ande nin baɗa mo de kabla no mo na ne salo wolende ko gaɓe gambira yeyen ɗo fay yo ɓaɗa ñin mo ɗum riɓaade ɗumol alɓe riɓa ɗum ala doron ɗumol alɓe riɓa ɗum ala doron jahili a kaliyel kutum ba ko no kala ndoni firoto riba ɓe takande ɗon adude riba miramide men ka ribake a fele ɓe ñinin ka ñin ka sanji folo gomɓe turomano kilo tallul dila alla ndale mano ke kilo tallulo ali en nan jo kilo muwanna e eh, eh, ali wala ke walla ke kilo tande tawor alɓe jolo walla muna ribaɗo fo ribande ñin ɗo ɓe mo ribade kew ɗola alɓo kal muɗon <coughs> ñin folendiri ña ɓe kirawo ɗole kandende mo dawana courant mo jalo fayno malgré ko alya fo jaleta ko ɗo ɗiñola jana a mamɓeta alana o fana mamɓeta hmm. hmm. o kala malk malgré ko walaw anna qoma nata molu hadaru ma ɓeda mirasa kedlar <coughs> kedla e natol fa ɓiya fiya holi e ñaran e ñaranɗi fewlowa fijom jumodo summa فاستراه رجل موضع ثم قام بأنه تعفي إلى سوق مرسول إلى سيارة في كرالة قلوف لناركم لا يدفع إليه النقد فوصل قلوب ديالهم ولم يتفرق يفلو من جنجان على كل خير في وفنا من جنجان سافرن بكيت لا لها كيت لا فيون دو بكون فيون دو نيان نوافل كودولا اها ني وافل كودولا انا كودولا Yow a fele muso a bamala sano fonko oɗo sani sano haade ɗum sani mbe sano wafla koɗo ni eh, koɗo ɗin muso e keme taje ɗin kewɗo e keme fula taje yo sani sani ñanne fewɗo wafla jannet mari seeɗo e eh, kuɓɓita ka eh, julo kon deɓe jam ala santewa a koɗo ɓe mo jellede wili tan ne ñanne men wafla koɗo kande wiltan bakaso e wiltaka ako salaga bakaso samba nabbiti koɗo ga koɗo diyallaje maliki ka manda sifulaɗa <laughs> yan na baka zo san ba iman ko don ya kan man dan oro sa man baka zo san anin moy bojan kada bir ko do <coughs> anin be men eh a ta bir ko da wil ta kam nan ay ta si den janga da ko bara kana fo jale da timman bir ko do riba lamu haramu lamu waraytu mum takkiɗan ah! firoñana janjandal innama bi abi zahibol war ye sano ya wafi anen koɗola ayya huda o yuta bi haddadel bay ei ñanna dila jiile to waraytu akarache min ja fende tardela an hudude bay wafiroma ɓoɗo oɗo sae tela koɗo kammana mbina fewɗol wafila jam min min ɓe wafila nin koɗo ɓe min ɓolo jam koɗo tembo ta koɗo kam ani ala dafo ñeddude ala naɗa koɗo kam walla ala dafo en nin moytanga koɗo diwala a ah, a ah, ate مالك يا هذا يسول من يا أشهد أن محمد رسول الله دلوقتي كوندا أمي كودي فلان بوندا دلا مالا أشهد أن أدكا فلان رسول الله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ودنا الله أكبر أبي ما كسبت الله أكبر أكو أكو حنبي an maklama bun bukari kala an abi kala samitu amra bun shuaibu yaqulu qala abdullah ibn amr ibn as qala lana rasakila kunya ko yawma khaybar khaybar lum la tabi uzahaba bi dhalika na sanu wa fi qadila illa ayna bain hujjatun qadin qadin wala warqa bi warqa kana qad wa fi qadila illa ayna bain hujjatun jadin nyonni nyon enen de akhsha alay qurban silande de ba kana ma jannin jannam nyonni nyon ɓulnin ɓul wala tabi o zaaɓa bine to mbaɗaka e kana sano falin ko ɗola <coughs> kode fofalin naalo illa ha waha fo ka di ñoola jam wala warka bidal kana koɗo falin sanola illa ha waha fo ka di ñoola jam ma fo jangata di ñoola jana adi balo tera kon kana ke on allahu akbar kabira allahu akbar moli yakaran mana wali yakaran kolɗon kayi ko arayde mana je lawa anni naran de saraftu min rajula a ga ke o bolo dinaro ɓe eccinandi han darsemo o dinara kilin sanimo koɗo darsemo o a ma falamma kaɓato dinara min ho ɓe ga mu da bolo kolɗum gom lahu ay ko asilafni eccina dirama sa en jondo nte ñanna dirham won dirham a dondo dondo fasila fani akoŋe dondon fada fatuha ilayhi ga diyala sara fo dinala dinaro fadon ala ko hada la hayra fihi ñimman mbeɗel hmm. maliki ko fanaman mbeɗel fa haha rajulin mo akhada isnad dirham dirham muhammad sumara da nada mon ira sabi amarkan wa sara ila hidina dinaro labanda fa inna ma huwa rajul mo akhada dinar dinaro ta fi isnad dinar dirham <coughs> mo ila ajana janna wade wala yujiz hada nyanta dala ko re jemal ngase da kuma ko re tulo mandala eh ala e manje won ako maliki ko en eh. yañin ka men ja en sah noon ko ɓen kasim ko mona kemone fo jam koɗo falimma sefa wile si wala ha si ha do sefa wile tan na ke dondor ila en dala sodo ofna morte san julo be na te manya do maliki ko ate dala هذا على خير في من بدأ وهذا رجل أخذ إثنى درهم نون دي سيفا يلفر من دا ثم ردها إلى صاحبها أمر دا مالك وصار إليه دينار دينار تدابو labanta bolo fa innama huwa rajulun akhadha dinara fi ihna dirham ila ajal an ara dinaro ta pour dinaro dirham mo me yana dira nyar wala yajuzu hada nan ta dala وقد كره مالك مالك يكون ما هو أبعد من هذا من فوجا فدن يندعي وكون سكون ينسو دار الرباعي walla ñimbulata kono ala tara maji anna malika malike kala ko law anna rajulan natan ko mo badala rajulan a falin moma dinaran dinarola tankusu kharrubatan kharrubatan bidana nira qa'imatin fala tarahu biha waznan biwaznan falamma faraka akhadha wa ata fa arada an yastarifa ahaduhuma min sahbi dinar mimma akhadha minhu qala malaka la khayra fihi aman ɓeta kayra tigi wala aman ɓeta ala ko communan koɗa ke yara moltuda moltudare moltudare kala nalen julo bonde julorde wolɗum jamala konduda mo siyara kolonda ko jela kiɗe fole ko ɗumala moɓe siyara gada kolon ɗuma bara allah lankan ɗo min <coughs> jeyo ɗum siyara je ha toto kam meno jiyo kono ko ɓa nimo kaɓe mela jeyo koɗe kanda siyene jeeyo Mm, alay sabara alifindi mm. ala bon mol tutale alata fo mata nga senga anna kala ko law anna bada rajan nem mo afalum mo badalo sanno dina kayamata sanno ɓaatu a naatana na e, e, e, falon ɗasandinta faratalaw bi ha wasinan ɗon sa naata fo gaki lita sa gaki pesa comme misal fe ala foro dasatal ba sa ga pesa la man ga yelamande pesarola oti tan ani sa ga yelamande kilola sali yarmata sumandira e, e, falamma faraga be fulo e bande akhada ayata wata ayadiya farada ala fira yastarifa ahaduhuma e fulo da min sahibi amuñoa dinara dinara mimma na minta hmm. ala maraka maraka la karafi aman bede <coughs> ah. sa mbiɗa aliya falen sanonin din e sanonin ko ɗon sa wo kola eko kore ga a salima kore alamenta e ko bota ko amambina wala anna rajulan nato mo kana yasal raja zahaba mo nyin ga sano fa ta hu bi sano jara fa qadahu ayajo faraddaha ilaha muruna kama kana lor fi ta amin dumoro ila ajal jannawar qala ma kama la yujibu hada nyin fo ma nyawo nyin fo man bede kono nyin man koy amanyabo ko wala man koy misal fe afre mo don do ko do la ejo ayejo da de ka ko la mano sa faradahu ilay ma kana fi ta'am ila ajal sa ma no sa ma ba nyato kala ma la yujun hanyi manya wa hada indi misu sarfa an amunda ya falendo yala nyejo lolo jana da fon ma ko fon fona bina ta la nyato ko ñummañama kala malaka malaka ko aw yakunu li rajulin ala rajuli dananir walla moola be mola sano sa de aya ɗon to danane koɗo men do domorode ila ajala janno wade ɓe gayde seeɗa manke ya seeɗa yakkide de ha jo iyaha wolade falamma kabra zahabahu bi ala ta o jaɓallahul bay da bayna baynama fulote kala ko haga kada ñumu jorote min zahabaka ila sanola alladi min tasaluni yeñinen kala kala malaka malaka la kara fiya funa man ɓe da wa haha kullo enɗi yimɓe ndeya wajum wayda be mum da akka o zaka mbi heedi sani hega konne alaga kokotode ka omnad moola koɗoɓe moola a wiya kono laraja ala radio danani moola sano juloɓe moola payesle fo danani anada ɗonɗo sanola fiyeta min domorol era ajal janno waari ɓe gayde seeda masade a yakkidewo iya kaya joom ela koɗo ɓe moola a naati e ɗon to ɗomorola janno waata ba ma saradde ko ñana jorel falama kabra zahabahu birara koɗota o jaɓalahol ɓay wafiro kera ɓayn hume floten kala ko haja kada ñon domo jorode min zahabi kaira sanol allah je tasanñen kanik men kala mala ko malaka la kaira fe a koñum ɓe mamɓete a hañum be konne mbaye keña kutollam firano wafiro bunda <clears throat> mbe koɗo falamo bunda toon kolo ɗum ko ala temana jalaw annali ala rajulen dara he nen nakkoroɓe moola ela aja ñanna joola karfa misal falamma hallal ajal biɗen karfa sira jowrato sira mbiyeto ha a waafo men radio momo mbiɗana koɗola sanola nakɗa koɗoma a yasolo ja fo ɓe mbiɗala kala ka alama malaka ko la yasul jaga fana da bidala illa ya khuda dana fana ko dota furo wa yanqudahu allazi alayhi dan darahima mi ala kodo be men ala kodo jo makana do da yado me bulnin bul dan haza kado nyen sarhun don trolam wa yanna ma juzu bayo den juro wa fo kada fi qal ma malaka ko kumodo bil urdu baka sallala nakadan koduma fa ma wa waqa dana no da banakra sanan ko do hatta hanfo ta sira sarfa laban dole da hata ya kuna kuna mun kuma a nan na kodo be mo la jannu wari nga mo don to kodo la dirham ma nyan nan jola karfa karfa sira na da fa ben jola dirham men na sai ngo dirham wa fi ma sanwala sai sa mun da julo na to laban falindirol comme misali fe ɓayintolu hamonin e sanon mbaɗon kala misali sefanin dala sola gambia nin sénégal la ɗum ñowlo kono ñin ka murmuri tema walla anin anin ɗola ɗum malon rasiya kan sai intela ila dala sola ɓe na ah. sai karfa sira Eh, eh, kan bi bira ka senegal na fan san na da rasuwan min be ba falin ne ma se fara ibe kuma mai ne bi karo tan ni saba tun ala tiltan saba ha bana na til tan ni saba lan bi fana te wala karfa sai karfa sai ta ila karo ila kodo da dalaso wiltan misal do fomen si aɗon añan ne jolañi jontel tan saballa banna saro firaɓe sutan i ka e ko yon kon kon mbiɗa sénégal le fan le yanñinola oto sayintelo dala sommin wilmo beetela a falin ma sefala baya sénégal mbiɗa le yanñinola e o ke sefala to e ko goɓen jolale ha sayin isa falin ya siya fal amman da julo jonin falin do fere be dun kan yo kono da arjan korse ko la kabla ko kono jande ayasulhu zaka ñinin karolin da obe da ba kala malik makon la yasulhu zaka man bete allahu akibaru. Fari ba ka siya me sadan ka so man siya ani tele man kasilon tele man folo karangola tele man kasilon la yasulu za malka kama beda la ya khuda na foni ye dar so ta bulu fono nganya ne jora da si wil muwanne la ha yin jona karoti fadla ha ita dun yanna tara sefa leyan yino la senegal sefa ko be sulala ha ika san janni ben jola e ben jola dar si wil tamana afalin sefa la kenya falindi e ɓe kofula ɗum kan ño kono de jula bala ala jallama oto hmm. sa yawi ɓe men kala eh. maliki ko man beteya naaliyo kal ɓeete ɓani haramo kala illa yakudena sa ila dala sotablo fo o yankudahu lladi alayhi dene julo men mbaala dira domo falendi o so aluwe kofulale ma aluwe kofulage alta kofulae solaño gaga kokilendi aɗa jallamay de ela dala siwili tanne ɓaala kara faala ñanne joola kara fa fele e ko lafita see faale la e ka ko say eɓen e joola men na faliñe see faala malake ko amandale rebana haramo ɓe ɓula jele sa a ɓada ye jo folo a yela ko ɗo dina yalo to bandi sa hen ko yau da ku muna sefa fana bee bulle ba ha a bi da yin fara ne sefa don kara senegal le yañinol hin da ka sefa ya kote ke bul nin bul dulujo timmata falen ta timmata e man duño kono e da ba kono enama e juzu bai o deni fi qawli maliki bil urudi naqdan ako asiɗanolo fana de ka julowo waasi bare baka sonin ko ɗo ɓe yaran koɗe nin koɗe de baka duwotole bare baka sonin nna ɗo iñan bụ namani botole beela kare fa na jambandollel beela kare fa ha kar fa fulanin leyaŋo benda ha njo sayi koɗola mo kenna leyaŋo hmm. ah. ako maliki ko a ɗaatale ka julo waafi sawɗo yo ma mano waafi sa koɗon bel urode bakasola nakɗa koɗoma famma e jawa kadidda nani wadde haɓanin koɗo nin sana bollelti e ma hata sira sarfa fali ala banka ka falen dole fala ya sodo bedi ala hata ya kuna yaran ga fana kare bon burdo be jola la alena falen dole ka burnin burdo hadiso an bun wahaba an laysa bun sada an yahya bin sa'd hadathahu qala ko innin da aka ngai fa an ati jama da mu kan yanda hu zahabu sanu babulu nawaqisu sanu man ko annasida bizahabin sanna alwazina tanin a pesa fasir homino biza ganna sanna fala bulwala alwazina men a pesa drahima kodola summa asu min hodra min ganna na kodo fala bulu allati ma akhasu min men moda bulu biza wala sanna an waqif min nasida ngo ko ne man tambi dola jabiran hadiso la munyinde qala na fi mawla ibn umar tilka ko men jatan al mudalasa do tadilli sol tafala ko dun yoko no afañaɓe london e hakkilola aɓeɗe sabara ni wakkilotala alaɓe laalala comme oɓele ñanna karanna yara yara yara alaɓe laalolale yara fam oɓele ñanna karanna yara وقال أبو العزيز بن أبي سلمة إذا أردت أن تبيع الذهب وكن لفر سنة سنة نقصا من ناس بوازنة أبيسو فلم تجد من من موسر يرى تلك إن من بأبيسلم فبي نقصك بورك سهل الناس وافي قد جنبولا ثم ابتع بالورك وازنة إن إنسان وافي ولا تجد ذلك من رجل إليك ناكم وكلمبول فإن ذلك الذهب بالذهب سنة سنة لم وزيادة نين لفارو ألا ترى فما أنك gueɗe kadi ara telefre e liha bolo warkata warkala koɗolam o hasa min zahaba yesano tabol wasenda peson binaxi kene na sirma faɓe yafanamaa sano nin koɗo koɗo dirahamo nin sano alkal bol wa fen ñoma sain pesarola karola dese yalayde deseno wa fila timmaɗon sa oɗon sa samma ka dɔw la dɔn kana yɛrɛ san kana o fana fɛ dɔrɔn taa nyi ya ya waafi ya fi waafi to yana ko ta yana san o san to hmm. albor fahmala le oɗo hmm. misal fe ha ha ila fira nyina sano la sano ko do foro la ha e do la sano eh, muani tong man na tembe bira le apie ado san asama dala so la ngana dala so da ngela sano sa ya wuli sano ni la dirham wala ba bire la puaro na rasiya nyoti yala ite sano la nyola ado san na dirhamota ya sama ya arana koro faran dirhamora ngane la sano san mm-hmm. bidega kilo na mo kilo ba ta dala Allahu akbar Allahu akbar ta fale na bidega do re na nyina sano san bara kana fala atama yala sano san ba ye ko wulindi sano la kanma kodo nin sano na da fo nyoko ora sanga kodo falima ngana na sano sami hmm. sani san na birko <coughs> sano samma kodo le da e nyodan ne nyanna fala de kan ande kunnen ko sai ora falima ngana sano san ane ta ta falin birka dodo ina e yin sano san yin dodo kol ala wiyete mana je in saraftu dinara naga ko ɗo falen mi rajulu mobolum o killana fi majlis waɗen ɓe ɓe siri ñokan lakin summa jalasina nara sada wadi wona kaɗanni ayanna e koɗo ɗum wona katunga koɗo diyala olam naftaki man jan jande eyyi kono haja sara fi e qawle maga malaki a ñinɗaɗal ba yaalay ko albatin man da janar ka janjan be ka kala jan sefa falin ma dala sola yo jallam dala sibira ken sefa wili fula mhm. Allah ko da ha ka kala be kenan be da min fon pare da duron na da ne sai ta le nta sala ta sala ba nga fo juna be da ada fo su wado la ngabo fo nga fo sin se ko min ko be janjana sai ko men na ko do bi la nyon fo wado ne sai da wa da dun de sai nyanda da ro fobiriŋa fo ato mi oto mola nyanna kodo dila nyola na ko banyo kono ba ba mbe be si ba mbe jana fo ma wulu fo wala nan tul manna koro ndo biriŋa fo do man kodo di nyola janna be janja dal na kodo di nyola ko da da kala ko la yuzu hada fo na manda la yuzu hada sa fi ran malikiya nyum fo na manda di banir harama dun toro ko kala maliku maliku wala ya sulaiman dago mabbe dago iza sa iza sa sarafta rajula nene moye falungo kyo ila anta khuza faili ata watuta adila ita jala ta jala ali bo nyoko be mere sir nyoka wo be mere sir nyoka wo janna be janjan ali nyin kunne folo timma dal ya kon yakon be mere isa jala kana bla riba na haramo ko وقال مالك مالك ولا يصح بدا ان تدفع الى يدينا يتسنو ديالا قتلته بدرا بدنا نير ابلا ركدو كن ثم يخرج دراهم انا كرو بن فيدفع اليك ورفو من دا يلا سيفا يلا درسو يلا درسو sai mbeka eh sai aha nga nga falo keba se fa jella mo wilo fula dal so wilo kin fula aha sa fula yeta la kodota a ela dal so alo dal so pa joro men babula a ela kodo bula la kodo kono na wilo e se fa konda adila kana so la janna la kodo be male la kodo la ala kodo me bula la kodo bu anem bu ala ko ka kira kuma la fasata ya la kira ma ndo kana hawa ya la hadis wanda kuma ndindi bulu nim bulu mbulo e mbulo mbiɗe ela cfa falenten dala sol aten koɗe falena ela koɗota kaɓala ala ala koɗo ka abla ala jibo ka alawa kalpe nonko a nañin kalpe ota aya yela ala cfa bala detata faniro jannina koɗo ɓela ala ela koɗo ka ena koɗo lem mbulo kono koɗo mbulo lem mbulo hmm, anen bari ñaaɓe ɗore ñoo kande ñaaɓe ñoren ɓe ɗore nama koɗa me koɗe man jonjante talala mela koɗo ɗila ani yanna bela koɗo ɓulalala koɗo kono a ñanna ela falon ɓulale ɓulole kono birikati o ina aɗa falen ɗo birikati a tableau ɓaltiyema tableau ɗuma koɗo keɗila ɓoɗo mm-hmm. kai iyara kemo dia hanen dalse alda malte man dalso e kai na kemo falen afi ago kebe falo do jan e la fira tallulu fulalla walla ba falen ke ha afira e la kemo muta abula la kodo kono ameti la kemo a a ka janne ben na kodo bre la kodo kono na kodo blan bulo ko mama rasulullah dala kara dalbe kumbolan simeke mo kala fol bete e wen kai manjalo ana kanadal ɓe kumɓolera kol ɗum garayt <coughs> kol ɗum garayte yamuna je ene sirayto sawana son <coughs> san mo halla sano min ɓe ñarani ka sira sida koɗo ñama baba hmm. ha ha ha fon la sande ene sirayto sefan nega fon san ɓire fon san mhm. muhalla baabe baɓe ñaraɗen ka siral fedda koɗo jama la babalaga foŋo ɓe ke koɗoto de ɓa foŋo kuŋol walla karol ya ñarande koɗola koɗo forum Nasuluhu tabaun e fiddatihi ala fannew woɓe koɗo forum ɓiya seddana ne ga san dina tannena fa naata nata taa. bin asanyin bulub jinar tannan na amuda summa birun na rafin wafi min insanin ma ila janibin karana bin afin wata yin buldon fana wafi doma summa na katu dana ne sahibahu manyan dole dinaro diyala damari kala ko la sulu le sahibi sefi amma in fanti fantiyolo a fa sefa ay fawndi Hata hatta yantakila fon yara koɗo diyala wala ya yasulu aman beteya le mustari fan sannayen ay yaqibda se faye fan wata hatta yadi fa sana faye fan koɗo di famal bay bay bai na wani bayna no mafi masa idan masala nyen kado kana nakda da kodo da iyahu nyinna ma an yola mada tambida walam aram maja ayyun taqdal bay wafiro tinya wala ya yutun aja jaiza dafina faŋo fɛlɛ ŋgɔ faŋ ti yɛla faŋo mu jɛl lɛ ti dinaari taŋ a sam ren dinaari ala din na don dafna waafi doma tan nama fo tan nike fo tan nike yoo kam hmm? a ko jeede meŋ be kela a fo in janniŋ ñiŋ fantiyo be faŋo dii la ye buloo la ala dinaa taŋo janni ɓe fomutata ñimɓolo ala dina tan biya mi o baɗala mi ɓina fo a wafla ɗoma dina tan dinar muanna sa wa fam bara kana ñim fammuta ñimɓolo imola koɗo diyala e kada wa fi ñimma waytala koɗo diyala okkolayta kana fandiyola koɗo diyala umambeta e sibla haramonire bako allah lalbay wa harama reba alay wafiroɗa kana reba haramenda ɓal kul ɗum ko arata e manaji ene sɗeɗo sefanaga fonsan <clears throat> mo halla men ɓe ñalade on naslo taba on li feddate hi ala fanne mo kodo forolete ɓe dadaniranga sansanolla sumaftarakna nada tala kabla an an koɗa ho dananira jannen kaala koɗo diyala ala sano jannen ka di ala fanga koɗo o kada kabatu sefa min bande famudate gullede nin faŋo taata n maati la kodoo diya summa beeto sefa ndaata faŋo ma fumude jande jan jantantana la fa alima ye ñin loŋ be qabihi zalika wo maŋ betiya ala ko alaŋa meŋ je aya bee saani le sefi jaiz wara le bayla awala ala saani qimata sefi min azahabi yama kabdahu ndeñin na kodoo ta la faŋ ŋa la faŋo daŋ maŋ kodoo de ndaata la faŋo waati a naata lon ko ngala fonta bolle manko ɗo diyalantatawa yalal ko keñolande ka baka soɗa e manko ɗo de ta tetawa mala bana banol fonate jam mbaye man na karamola ala bana banol fona ñanna karannaɗe yeñin ɗole baka soɗa e mala koɗo ɗe tatawa fiddoma yenañin nakko ɗo ɗe a profito tugu e ñannañin nakko ɗo ɗe niñi yaɓayeta wafi ɗoma yesa ni natana bona fiso men soto ɗate na. ta mbere nyin na dala fon je mobulo ita me eh? ata bule ma koro diara kala ko ranga me janna anna baya sani le sefi jai ay fulan ke fon la adata me wa la fulo ala sani fulan fon me e shuro aje men ɓurake koɗon diwala lome hmm. nata on koɗon onda kala sano inma kana haha hakada yinkirere min qibal anna rabiyata kana yujizu iha kana ma fi sef eh, rabiya sondani min ɓe fama bala almusa walla musafa bala min fida koɗo taba allahu nabe annomala an tubata bizahabi ila jal isa wafino sanono fo kaa yaran ka koɗo wafi sanila ɓulnin bulo sai min sai bañen faŋo a maŋ ke kodo foro faŋo ti kodo foro le baba faŋo maŋ ke kodo foro faŋo oto ni wo waafi kodi la i wo waafi sani la daata le hani naatan kono maa dibi bayi bi ka sano wo waafi sani la i moo di sayi niŋ sayi bañen sano baba la baa maŋ ke sano ti eh. a ko ye ko o kana malki yakuyaho malkiya konne de ako ayyabtaabi zahbi ila aja wo kana malki yakirahoho san malkiya konne kañin fon waafi koɗo ɓe ñimmen bala anen kurano koɗo foro ɓeɓe hannamanke koɗo foro fonde bari aba balani malik yo malik ya konne de ya wa fi eh, fojano comme sano la tra ba no ko na da nyon fan ken son le men ni man ka ko de man ka sa fo wala ba ka so man ka ko do ne sala de e so wa fi no le wala le fo le ni wa tin war bari ni ndo bolnum bolnum o kana mana yakke o malke o o ma yusaddiru fihi zalika tasi e baɓe ka kondinde bakin lannahu anzala bimanzada e baye amuda baka solam baye fon manke koɗo fota fonde sanonde baye koɗo ɗo babala yo amuda baka solam lamma kana ya juzi ittihaduhu biyasonde samude nada lanna fi nazihi madarra baye sanoni koɗo fota ɓen fon bala ñani ko babala bala ɓe toalalada eh, batiñala si fon tiñanode walla boka men bo kaɓole sitiñanol kolɗo ngol eɓen kasim aja alta haha monsieur le bayal fasir fo ñimmoɗa feere tiñanode ma kala ko nama ha tan firo ñatan kolɗum ko fayin taka yirata asuwa ko nin mata ma yelma indintea kabla an abiya sa jannin ka fon fido nga fon ta ñim no bulum mata koɗo diala jannin ka da jannin ka fon wafi mata da ata amilo al bay el fasidi e da ko nin firo tiñatawa otuda minon ni mata ho a a son moment mbola jola ba wala ta jalli radda hum otonta da sa ta nya da le mbe mo la son moment o en kana lam ya de hanna man bon na ɓen bulum ma bonde kala ko e, iza lam yakhruj naman bobul fulata jal misya bayal fasidi sai ta kira wa fil tijaran sifarin wa laka an tarda ala ala fon lana alifidala lesa fi hatagiro aswake bayi e e sano la karo kodo foro man se yelma tawdo wen ma hiya malam to khoji mi yadde ka mi yadde ka madama mambo bulu bi manjere dalahi mi kodo abor palaso fala ka anta de samon madama ala fon de ma sa abade sa e marso da frande sa ala fon burun da kan kodon go ita fa ko sala ko do wala bena da fon burun da kan fa in asaba sefa yadde aybon sa en ka nan fon na dan ebe so don bulu don yen kata fon kadita din a kuntuta awen kasra al na walla latin ya dada ka a latin ya dada ya kala ka fa anta ta daminu li qimatihi yawma qabdihi odo san ba tinyata bul sai ya ta bul mun na fa da mun de bolan zo ako kawa sahnun sahnun ka hada mina riba riba la kono o yon takka do mina fili baya aade kula wafiro ɓe ka tiñade ni riba ɗum da koko firo tiñada hata yuraddu ila rabbi fo janaba mbolda malaka illa yattil fa albattere fana tiñada o da tata fona mume da fa yakunu ala jafan qimatal jafon da sande ya falla min tiñada e sookimoɗo wonnasa ni fonda o wajunuma يكون فدان قدو من بابلا لأن ألف دركار قدو ليس فيها فود ومن دان تفود وفنا جتر مدى أقول شو يتامرون لدي أمين فون تنيار يبتنيا رون لدي جوانا o kazaka tana izan kata senin fon karitare aw in kaso e kundura in kaso walla karita al jafuno falla fa inna ma ala qimatu nasila fon jo a kodo men do jafa nen fon la o wazini wa kanin kodo men bablo tembo menti o lesa kama karabun kasa ko mun kasa men ho wonde ko bay eh, riba bunda nana ɗo ɗo firo ɓe na inna alhikmata min jahe bo ko sano kimo o ida kana na sie natan ko mu min keregerandi fonde a sulusa a suluso fa adina na men do aɗa suluso hatta ta kuna kono hillade taban biya a sehu bidanani fo sanore ñarandi fon ɓula eh, fon noma e amonta ye fon wafi sanora da nin di hamo nakaɗa kodema wala ajan janno waɗe walastu hikkati na sehu nata sikkeno ka fon la sano bonda bara fi misre haajum sifata ma nakadata bisir ɓe wa sewde tiñala wala arjatuhu bi senti femunda kam annahu la min abdi amman a ko amman bako sala mo bako baraka

mbeɗen tan yin dinan nale nanda konɗen de kosi aɗa kam bayade len na yinore ni mala hakkilal de ala alana haramolo mum mo ñanno ɓola ñoto e halal o kanda ara ayta e iza e salletul maktuba o sumtu ramadan o hallatul halala o haramtul haralam ajira ka do ko kalsa kuna nan halalo sabadin nan haramo haram ya nan bedna ya ka ha nyina kam mudun da aljan ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budu illa an amra wa anha fonge ya ma alin ke ne fana ka halal al bay wa harama riba riba haram da wafi o dar nyana posina nan boro boro nyoto riba mu posino lati halalo lan boro ti riba mu baraka boro lati nyana ko nyoto ala fo bakara a fo sahnon ya bara ibn kasim ya bara maliki ya bara ma rasul ya bara ala fon abara ala bara تبارك رب وعمنا به بائه وأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواتنا بالدواء جزى الله خير الناس خيرا جزائه وآثاره أنوارها غضب الله صلى الله عليه وسلم على بركة ورمودن على بركة على بركة على بركة kalon da wala man sanji wala no lo man tawata

na naɗaɗo hanone kontola aljana a ibnu kasim malike mahamad rasulullah jimalin na yi tinya ala masa barka masa ba masa kallon kira ma diya sana ma diya a duniya mun a duniya mun a siya mun a siya mun a sala ne mu jama'a a nura da kuloro a nan ne kira ni a nan ne ne kira a nan dan ba adama a nan dan a nan sai na a nan sai ba a nan kira man a nan jama'a to ma be a nan kiran kina be ma Allah ga nan da ne nan nabiyyi wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasan janna ola nafasi yake naala ko amin ewen duwa jaɓe allah ɓe ka jefita jikuma fona alma jikuma ala e duwa jaɓe ko ɗum mi yeɗanmba ka sofanma eyi soɓe konna ɓe anata ala bonna duwaña ala konɗo e duwaña ɓula ala duwane na duwana allah duwa amin amin amma ɗo sima baja